مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد misalin abin da kafirai suke gabatarwa na aikin alheri kamar sadaka da kyautatawa da jin kan mai rauni kamar toka ce da iska ta yi mata tsanani a wata rana mai tsananin guguwa sai ta ɗauke ta da ƙarfi ta rarraba ta ko'ina har babu wata alamar ta da ta saura to haka ayyukan kafirai suke guguwar kafirci tana tafiyar da su ba za su amfani ma'abotansu a ranar alkiyama ba wancan aikin da ba a kafa shi akan imani ba shine bata mai nisa daga hanyar gaskiya